Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum mu da saduwa da ku cikin shirin al'adun mu na gado daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin ya yada zango ne a jihar Legas da ke tarayyar Najeriya inda masu ruwa da saki a sabgar fina-finai na ciki da wajen kasar suka hallara domin ƙara wa juna sani. Madalla. A ƙarshen makon da ya gabata ne aka kammala taron ƙarawa juna sani na ƙasa da ƙasa kan harkokin fina-finai a cibiyar raya aladun ƙasar Faransa ko Alliance francaise da ke birnin legas. Taron na kwanaki uku ya tattauna batutuwa da dama da suka shafi kasuwancin fina-finai da zuba jari, tare da bukatar bunkasa harkokin fina-finan Najeriya ta yadda zai daidaita bukatun kasashen duniya. Kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, bari na barku da Ijoma Ona wadda ta ɗauki nauyin shirya taron ta yi mana shimfiɗa. So the objective for the summit is Mahimmancin wannan taro shine gina masana'antarmu ta fannin fahimtar kasuwancin shirya fina-finai da sanin sabbin ilimi wajen cika gibin ratar da aka bar masana'antar a baya. baya kuma yana baiwa 'yan kasashen ƙetare damar ganawa da masu shirya fina-finan da jarumai na mataki daban-daban muna da tabbacin cewar gayyato waɗanda suka kware a wannan sana'ar wajen tattaunawa da namu na cikin gida zai taimaka wa masu tasowa fahimtar kurakuran da tsaffin masu shirya fina-finan najeriya suka tafka. kamar da yadda na bayyana a farkon shirin taron ya samu halartar masana harkokin fina-finai da masu zuba jari a ciki da wajen najeriya eric garandi tsohon shugaban hukumar bunƙasa harkar fina-finai ta kasar faransa ya ce taron na da matukar muhimmanci euh, euh, euh, a gani na irin wannan taro yana da matukar muhimmanci masana harkokin sinima na kasar faransa sun gana da takwarorinsu na najeriya najeriya na samun ci gaba kwarai da gaskiya harkar fina-finai wanda suke shirya a fina-finai dubu biyu kowace shekara masanan kasashen biyu za su karu da juna wajen samar da hotuna na kwarai da sauti da kuma har hada hotuna da sauransu wanda kan ba da damar daukar fina-finan su a kalan kuwar nuna fina-finai na duniya masanin harkokin fina-finai na kasar faransa ya ce lokaci ya yi. da masana'antun Najeriya za su fara ɗaukar shirin fim a studio maimakon yawo wuri zuwa wuri. Yanzu ana kokarin koyon yadda za a rika ɗaukar fim cikin studio watan ɗakunan da aka shirya ɗauke da kayayyakin murya da hoto na zamani yadda zai ba da haske daidai yana da kyau a rika amfani da studio domin ya fi sauki kuma babu kashe kuɗi kamar yawo wurare daban-daban ana ɗaukar fim maimakon haka komai sai dai a saka wajen haɗa hoto an fi sai da su a kasuwannin duniya kuma su aka fi zaɓa a kalankuwar nuna fina-finai koya waɗanda aka yi domin su suka ji da kuma abin da suka koya stanley ohikware mai shirya fina-finai ne a masana'antar Nollywood. Uh, Mun tattauna tsarin rubuta fim yadda labari zai soma da kuma yadda labari zai yi karfi kuma na bai ɗaya yadda zai ja hankalin masu kallo daga wasu sassan duniya saɓanin mai da hankali ga 'yan Najeriya kaɗai. Muddin aka mai da hankali ga haka, fina-finanka za su yi tafiya mai nisa da zaran kuma fina-finanka na yawo to tabbas za ka samu kuɗi sosai domin kuwa mutane da yawan gaske za su kalla. Sharon Day ya fi mai da hankali kan yadda fina-finai na Najeriya za su kasance daidai da bukatun kasashen ƙetare. Dangane da wannan batu, Stanley ya yi tsokaci a kai. So Idan muka yi amfani da hikimarmu wajen sarrafa al'adun Najeriya ta yadda zai ja hankalin kasashen duniya, kaga za a samu kuɗi sosai. Na ta maimaita batun kuɗi, saboda idan babu kuɗi fa ba za a iya yin fim ba. Oh. Shi kuwa Efefium Akwam marubucin labaran fina-finai a Najeriya. na ganin dama ce ga kasashen afirka sayar da tarihinsu. This is the time for Africa to sell its stories. Wannan lokacin da 'yan Afirka za su sayar da labaransu, amma shawarata kada labari ya kasance na gida kawai. a ɗan surka da zamani yana da kyau a yi amfani da dabarun sarrafa labari ta yadda zai ɗauki hankalin duniya kuma wasu na ganin sana'ar fim tamkar sayar da kosai ne a titi ba haka abin yake ba ilimi da fasaha da koyarwa da horaswa ne tsantsa ke cikin fina-finai don haka sai an yi taka tsantsan baya ga nishaɗi ya kamata a sani cewa akwai kuma sau. To sai dai marubucin ya ce masu shirya fina-finan na Najeriya na musu rikon sakainar kashi. You ask me about relationship between screenwriter and producer. Idan kana tambaya ta dangane da alakar da ke tsakanin marubuta da masu shirya fina-finai, a gaskiya yawancinsu suna mana kallon daƙiƙai. Ba sa mutunta mu, amma suna biyan taurari maza da mata kamar yadda ya kamata marubuta da su ne matsayin ginshikin fim suna tauye musu haƙoƙinsu ba sa biyan su da kyau gaskiya shi yasa so tari nake guje rubutawa nollywood labari Bari mu leƙa masana'antar Kannywood da ke Najeriya. domin sanin ko su ma suna kokarin ganin fina-finansu ya je daidai da bukatun kasashen duniya kuma shirin ya samu tattaunawa da tauraron dan wasa a masana'antar wato rabiu rikadawa da ake wa lakabi da dila ga kuma tsokacin da ya yi eh alhamdulahi ya zuwa yanzu muna kokari saboda kusan ita ma duniya ga baki ɗanta kowace ƙasa da ka gani kokari take yi tana yin fina-finai da suke ainihin ƙara fayyace al'ummar ma'ana irin menene al'ummar take ciki ga kalli mafi yawancin fina-finai na america za ga kullum kokari ake dai ana ainihin ɗaukaka wace ce america wacce ƙasa ce america da irin mutanenta da al'umma al'umma ta gaba kiɗa to mu ma din akwai fina-finanmu da dama da suke ainihin za ka ga tarihin ainihin mashahuran mutane ne irin namu irin su queen amina ko kuma ka ga an kalli wata masarauta an yi fim a kanta duk da kokarin nuna ma duniya suwaye mu ni na imanin duniya ta fi son ganin irin waɗannan fina-finai da za su nuna mata suwane ne mu ba wai fina-finai da ainihin suka shafi soyayya ba. shugaban kamfanin film one a najeriya moses babatope ya ce daga farkon wannan shekara zuwa ƙarshen watan agusta masana'antar shirya fina-finai ta najeriya ta samu kuɗin shiga da ya kai naira biliyan hudu da miliyan ɗari hudu daga gidajen kallo kaɗai to sai dai a cewar stanley ohikware Idan aka yi dubi da yawan al'ummar Najeriya, karancin gidajen sinima na mai da hannu agogo baya. If we had more cinemas and... Da a ce muna da gidajen kallo da yawa a ƙasa ta yadda jama'a za su rika kallon fina-finai da mun ci gaba fiye da haka. Mu ɗauki misali da masana'antar shirya fina-finan Amurka, Hollywood, suna da gidajen sinima fiye da dubu arba'in, yayin da a nan ba mu zarta ɗari biyu ba. Kaga wannan babban ƙalubale ne abin da muke samu a faɗin Najeriya Amurka za su same shi a wani ɗan ƙaramin jiha ɗaya. You make in one small county in the US. Bye, bye, bye. Wani batu da ke ciwa masu sana'ar tuwa ƙwarya shine satar fasaha, abin da ya ja hankalin Adedayo Thomas, shugaban hukumar tace fina-finai ta ƙasa, jan hankalin masu zuba jari na ciki da wajen ƙasar da su bi dokokin hukumar, inda ya ce a shirye suke su kare musu harka. Umar Fage shine jami'in hukumar mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Eh kamar yadda ka sani hukumar tace fina-finai karkashin jagorancin shi executive director na wato Alhaji Adedayo Thomas ya yi wani hoɓɓasa wanda a yanzu zancen da nake maka duk zamu muna kokarin a kawo karshen masu sata fasaha a fagen fina-finai wanda ya bamu damar hukumar muka hada kafa da hukumar 'yan sandan Najeriya za a bawa ma'aikatanmu mutum 150 training wato kamar horarwa na harkar 'yan sanda da kuma yadda za a bi gurin diddigin gano waɗanda suke yin ainihin aikata wannan harka ta piracy wato sata fasaha akan harkar fim. wannan shi zai bawa mutane za su zo daga waje gurin saka hannun jari gurin tafiyar da harkar Eh, wannan kamar yadda ka gani mun zo garin Legas domin a samar a ciyar da harkar sinima wato a ƙasar Najeriya ga baki ɗaya wanda magabata da yawa sun yi kira da cewa ya kamata a bude dukkan sinima a cikin lokal gamman 774 da yake cikin Najeriya domin a inganta harkar entertainment wato harkar um, nishadantarwa a Najeriya. So harkar piracy ko kuma sata fasaha ita ce babban kalubale a ita wannan harka ta wannan. So wannan taruwar da muka yi a birnin Legas a yau shine don a kawo a tattauna tsakanin wato stakeholders masu ruwa da tsaki a wannan harkar yadda za a kawo ƙarshen wato sata fasaha a fagen fim a ƙasar najeriya ga baki daya masauraro a nan kuma shirin ya kawo ƙarshe sai lokaci na gaba idan allah ya so a madadin sauran abokan aiki na sashen hausa na radio france international arafai ni da na gabatar da shirin ahmad abba nake cewa a huta lafiya